sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare na yau Alhamis shi daga watan Janairu shekarar 2022. Baba yafu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jamhuriyar niger ta kara jaddada aniyarta na ci gaba da bibiyar shari'ar nan ta mutanen da ake zargin su da handame kudaden makamai a ma'aikatar tsaron kasar dattawa a masarautar ibadan a jihar oyo sun zaɓo lekan balungu a matsayin sabon olubadan na 42 lamarin da ya kawo ƙarshe kace na ce akan wanda zai yi sarauta a ibadan muna kuma dauke da rahoto akan batun gwajin coronavirus da dukkan wanda zai shiga fadar shugaban ƙasar najeriya amma kuma akwai wasu da aka keɓe da ba za a tilasta musu yin hakan ba akwai kuma rahoto na musamman akan ra'ayoyin da 'yan najeriya suka bayar game da yadda za a rage yawan satar mutane a cikin ƙasar akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe Shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga amurka da su kare martabar dimokuraɗiyya a bikin farko na cika shekara guda da gagarumin yunkurin ta yadda zaune tsaye da Biden ya ce ya gwada asalin ƙasar. Shin za mu zama al'ummar da ta yadda da tashin hankalin siyasa a matsayin al'ada? Biden ya tambaya. Shin za mu zama al'ummar da za mu bari jami'an zaɓe da suke ɓangaranci su sauya sakamakon abin da mutane suka zaɓa da doka ta ba su dama a yayin rikicin capital na ranar 6 ga watan janairun 2021 wasu gungun magoya bayan tsohon shugaban kasa donald trump suka mamaye 'yan sanda suka kutsa kai ginin capital kuma suka yi yunkurin dakatar da 'yan majalisa daga tabbatar da nasarar biden a zaben shugaban kasa na 2020 biden ya buƙaci amurka da su zaɓi yadda za su ayyana kansu shin za mu zama al'ummar da za mu rayu ba tare da hasken gaskiya ba amma a cikin karya. ba za mu bari mu zama irin wannan al'ummar ba hanya ta gaba ita ce gane gaskiya da kuma rayuwa da ita in ji shi hukumar lafiya ta duniya ta ce sabon samfurin cutar corona coronavirus da aka gano kwanan na ƙasar faransa ba wani abu bane da za a dami yanzu masana kimiyya a gidauniyar ihu da ke birnin marcel sun ce sun gano sabon samfurin cutar na b16402 a watan disamba bara a cikin marasa lafiya sha biyu da ke zaune a kusa da marcel yayin da aka gwada mara lafiya na farko da ya kamu bayan ya yi tafiya zuwa ƙasar kamar da ke tsakiyar afirka masu binciken sun ce sun gano sabon samfurin yana sauya kamanni har sau shida. wanda suka yi wa lakabi da ihu na sunan cibiyar wanda ta ce zai iya zama baya jin allurar rigakafi sannan ana kuma kamuwa da shi sama da ainihin cutar coronavirus Mahukunta a kasar Kazakhstan sun ce masu zanga-zanga da dama ne suka mutu a hare-haren da aka kai kan gine-ginen gwamnati, sannan akalla jami'an 'yan sanda sha biyu suka mutu. An gano gawar ɗaya daga cikin jami'an an cire masa kai. Mai magana da yawun 'yan sandan ta ce akwai yunkurin mamaye gine-gine a almati cikin dare, kuma da yawa daga cikin maharan an kore su. Ta faɗa a tashar watsa labarai ta talabijin ɗin ƙasar Khabar 24. Rahoton yankunan kutsa kai cikin gine-ginen yana zuwa ne biyo bayan tarzomar da ta barke a birnin jiya Laraba da ta hada da kwace ginin karamar hukumar da aka cinna wa wuta. Tashar yada labaran kasar ta Habar 24 ta rawaito ofishin kwamandan birnin yana fada yau Alhamis cewa jami'an tsaro 353 aka jikkata baya ga karin sha biyu da aka kashe. Kazakhstan tana fuskantar zanga-zanga mafi muni akan titina a kasar. da ta taba faruwa tun bayan samun 'yancin kai. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau Alhamis uwar gidan shugaban Amurka Jill Biden za ta je jihar Kentucky don ganin irin barnar da mahaukaciyar guguwar da ta afku a watan da ya wuce da kuma yin magana da jami'ai kan kokarin farfadowa wanda za su yi tafiyar da ita zuwa birnin Bowling Green shine shugaban hukumar ba da agajin gaggawa na tarayya eric hawks iskar mai tsanani a watan disamba bara ta haifar da mahaukaciyar guguwa da wasu munanan iska da ambaliyar ruwa a wasu bangarori na jihar kentucky lamarin da ya sanadin mutuwar mutane 77 da kuma barna mai yawa wani zagaye na mahaukaciyar guguwar ya sake afka wasu yankuna a ranar ɗaya ga watan janairu biden zai gana da gwamnan kentucky andy bishiya da kuma matarsa britney. Sansanonin sojan Amurka da ke kasar Japan sun kara tsaurar matakan hana kamuwa da cutar coronavirus yau Alhamis bayan da aka samu barkewar waɗanda suka kamu a Okinawa, wani lardin kudu da ke karɓar bakuncin sansanonin sojan Amurka da dama. Tun daga tsakiyar watan Disamba bara, kusan sojan Amurka dubu ɗaya akalla sansanonin sojan Amurka takwas a Japan suka kamu da COVID-19 a cewar rahotannin kafafen watsa labarai na Japan suna ambato jami'an yankin. cutar ta fara barkewa ne a kan hansen da ke okinawa jami'an kasar japan sun bayyana karin damuwarsu game da barkewar da aka samu a amurka musamman yayin da aka samu adadin waɗanda suka kamu yayi sama a makon da ya wuce biyo bayan watanni na nasarar dakila kwayar cutar okinawa wanda ke karɓar bakuncin sama da kusan rabin dakarun amurka dubu hamsin a japan yayi fama da mafi munin hauhawar cutar a yau alhamis okinawa ta ba da rahoton adadin sabbin waɗanda suka kamu kusan dubu ɗaya 'yan sandan kasar india sun kama wasu mutane uku da ake zargi da hannu biyo bayan wani bincike a wata manhaja da ta raba hotunan wasu fitattun mata musulmi sama da ɗari kuma ta ce an sayar da su ta gwanjan yanar gizo masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama da shugabannin musulmi sun ce lamarin wani hari ne na nuna ƙiyayya da ake yi wa tsirarin al'ummar musulmi Sashen 'yan sandan Mumbai mai kula da laifuffukan yanar gizo ya kama Gishal Kumar, ɗalibi mai shekara 21 daga kudancin birnin Bangalore a ranar Talata. Suna cewa yana da hannu dumu-dumu da manhajar Bulibai bayan munanan kalamai da wulakanci na cikin gida da ake yi kan mata musulmi. A dai ranar 'yan sandan Mumbai sun kama Shuwita Singh mai shekara 18 daga arewacin jihar Uttarakhand da ake zargi ita ce ta samar da manhajar. kuma sannan waɗanda ake zargin biyu sun san juna bayan an kama wanda ake zargi na uku mayank rawal daga umtrahan jiya laraba shugaban 'yan sandan mumbai himant nagarale ya ce suna sa ran za su kara kama wasu a kan lamarin a gaida muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc gwamnatin jamhuriyar niger ta kara jaddada aniyarta na ci gaba da bibiyan shari'ar nan ta mutane da ake zargin su da handame kudaden makamai a ma'aikatar tsaron kasar bayan bayyanar da wasu takardu da ke nuni da hukumomin na niger sun janye daga wannan shari'a saboda ta yi nasarar tatso kudaden da aka wawure daga hannun 'yan kasuwar da abin da ya shafa sai dai wasu 'yan fafutuka na cewa ba za su yarda da abin da suka kira rufa-rufa wakilin murya amurka a birnin yamai sulaiman muni barba ya aiko mana da karin bayani le rapport provisoire issu de l'audit déposé en février 2020 a fait état de Omar Ibrahim kenan ɗaya daga cikin lauyoyin gwamnatin Nijar a ma'aikatar AGA yana cewa rahoton wucin gadi na binciken wannan badakala da aka fitar a watan Afrilun 2020 ya yi nunin an cusa biliyan 48 na sefa a odar wasu kayayyaki ba akan ka'ida ba. Sai wasu biliyan 28 na sefa na kayan da aka yi oda amma kuma ba a gansu ba a wani lokacin da wa'adin yin hakan ya shuɗe. sai dai kuma an yi katari wannan rahoton wucin gadi ya bayyana a fili ta bayan fage a wani lokacin da ba a ji ba ta bakin mutane da kamfanonin da ake zargi a wannan harka lamarin da ya haddasa rudani a kawunan wasu har suke ganin an yi rubda ciki kan biliyan 76 na sefa a ma'aikatar tsaron ƙasa. Les personnes et établissements mis en cause ont apporté des documents Daga bisani mutanen da ake zargi sun gabatar da wasu takardun da suka sa aka gano yawan kudaden bai kai inda ake hasashe ba, saboda haka yawan kudaden kayan da aka yi oda kuma ba a gansu ba sun ja baya zuwa biliyan 23 na sefa. Kuma a daidai wannan lokaci, odar wasu daga cikin kayayyakin ta iso. yayin da 'yan kasuwar suka yi alkawalin ba da sauran kafin karshen watan afrilun 2020 to amma kuma matsalar corona ta haddasa rufe iyaka daga nan an fitar da wani rahoton karshe a ranar 3 ga watan afrilun 2020 wanda ya yi nunin daga cikin biliyan 28 da aka gano a can farko suka koma biliyan 23 an karbi kayayyaki ko kuma an yi takardun alkawalin shigo da kayan da darajarsu ta haura biliyan 19 kafin ranar 30 ga watan afrilun 2020 sauran kayan biliyan 4 wasu kamfanonin ketare ne aka ba kwangilarsu. les informations et documents produits par les fournisseurs a fannin tushen kudaden da aka yi bayan tattara wasu bayanai masu bincike sun sassauta yawan kudaden daga biliyan 48 da aka bayyana a rahoton wucin gadi zuwa biliyan 16 da 'yanka kuma tun a watan afrilun 2020 an gabatar da wannan rahoto a ofishin alkalin alkalai wanne ya damka su ga hukumar 'yan sandan farin kaya domin ta ci gaba da bincike wanda a ƙarshe aka gano cewa biliyan goma sha biyu da 'yan ne abin ya shafa A valablement le paiement d'un montant estimé 12,1 milliards de francs CFA. to sai dai shugaban kungiyar tunar lafashi michael zodi da ke daya daga cikin masu gwagwarmayar ganin an yi haske a wannan badakala ya ce ba za su yarda ba da abin da ya kira rufa-rufa ki kai lahi sai aka ce kudi da ka dauka ka maida eh lahi da kai ma ɗan kasa ya za a yi waɗannan ba za mu yarda ba insha Allah za mu ci gaba da wannan gwamnati tun dai kowa yayi lahi sai an kai shi gaban koti a gurgan dishi ba wai ana maja kuma a zo a gyara tsakanin su kamar ba su so mutanen su a kai su koti to wannan abu ba za mu yarda ba Omar Ibrahim a ci gaban bayanansa ya jaddada cewa matsayin gwamnatin ta Nijar bayan 'yan kasuwar sun biya kudaden da suka ci baya nufin karshen zancen kenan Shari'ar masu hannu a wannan al'amari da ya jefa jama'ar ƙasa cikin damuwa yanzu aka fara in ji shi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. a yau alhamis shi daga watan janairun shekarar 2022 ne dattawa a masarautar ibadan a jihar Oyo najeriya suka zaɓo lekan balungu a matsayin sabon olubadan na 42 lamarin da ya kawo ƙarshen kace na ce akan wanda zai yi sarauta a ibadan wakilinmu hassan umar tambuwal ya aiko mana da ƙarin bayani a dukkan alamu takaddamar da ake yi a tsakanin masu jiran gadon sarautar olubadan na ibadan a tsakanin tsohon gwamnan jihar oyo sanata adewolu ladoja da sanata lekan balogun ta kawo ƙarshe masu zaben olubadan na ibadan su goma sha ɗaya ne tuni mutane goma cikinsu suka amince da zaben sanata laikan balogun a matsayin sabon olubadan na ibadan mutum ɗaya kuma ya yi kememe ke chief tajuddin ajibola shugaban gungun masu zaben olubadan na ibadan ya ce sanata laikan balogun ne zai zama sabon olubadan na ibadan na 42 a cikin jerin olubadan na ibadan wannan dai ya kawo ƙarshen jayayya da kace na ce a game da wane ne zai zai zama sabon Olubadan na Ibadan a tsakanin Otu Olubadan waton sanata Lekan Balogun da Osin Olubadan waton sanata adewalu Ladoja tsohon gwamnan jihar Oyo. Tuni dai makaɗa da mawakan sarauta suka yi dandazo a gidan sarautar Aliwo inda sanata Lekan Balogun ya fito suna ta kiɗi da waka. Yanzu ya rage ga gwamnan jihar Oyo injiniya Shayi da ya albarkaci sanata Lekan Balogun a matsayin sabon Olubadan na Ibadan a bangare ɗaya kuma kimanin mutane ashirin ne suke neman sarkin garin Ogomosho wato na Ogomosho in ji Alhaji Tiyamiyu ɗaya daga cikin 'yan sarautar ta Ogomosho. Yanzu mutane nawa ka son sarki? Sun kai ashirin. To wani gida ne ya kamata ya zan sarki yanzu? Gidan da ya kamata ya zama sarki da su suke su ne suka kawo yara guda ashirin. Dukkan su gida guda ne? Eh. To sauran gidajen sarauta na nan Ogomosho me ake ciki? Abu bai zo bai zo su ba tukunta wanda ya kasa lafiya. One two three four ake bi ɗaya biyu uku. In namba one ya ci yau ya mutu namba two shi zai hau. Aka ake yi za ce gidan namba two ya kawo. dawo jama'a da zai zama sarki yadda ake yi kenan. To su masu zaben sarki ko akwai wanda suka zaba cikin mutanen nan guda ashirin? A'a ba su ne ana masu bincike tukunna a san me karatu ne suka yi hmm. kuma a san menene sana'arsu. Hmm. wadon zai zama sarki yanzu sai mai ilimi na sa ba maganin kuɗi ba ne. kana cikin yan sarautar ogomosho kamar wannan sarauta ba kai na gare ku ba kenan. a kuɗi za su hau yanzu sai bayan su ne zai zo kan Yawa dalili ke nan za To na gode don kada dai. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida da Tambuwal da wannan rahoto. Yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoto na musamman akan ra'ayoyin da 'yan Najeriya ke bayarwa ta yadda za a rage yawan satar mutane a cikin ƙasar. Masu nazari kan al'amura a Najeriya sun danganta yawaitan yin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da matsanancin talauci da al'umma ke fama da shi. Rashin ɗa'a, siyasa, rashin aikin yi, talauci da rashin aiwatar da hukunci akan masu aikata yin garkuwan daga bangaren mahukunta. A shekaru da dama da suka gabata, tarihi ya nuna cewa wannan mummunan ɗabi'a na yin garkuwa da mutane ya faro ne a yankin Neja Delta da ke kudancin Najeriya, da matasa ke yi don janyo hankalin gwamnati ta biya musu wasu bukatu nasu, wanda daga bisani ya rikide zuwa fashi da makami da yin garkuwa da fitattun mutane su nemi a basu kuɗi. A yanzu yin garkuwa da mutane ya zama ruwan dare a sassa daban-daban na arewacin Najeriya. A cikin 'yan kwanakin kwanakin nan ne masu garkuwa da mutane suka sace basaraken al'ummar Fiam da ke gindiri a karamar hukumar Mangun jihar plato mai martaba Charles Mato Dakat a fadarsa suka nemi a basu naira miliyan 500 wanda daga bisani suka sake shi bayan 'yan kwanaki kaɗan ba tare da bayanin ko an biya kuɗin fansa ko babu ba. Prince Akim James da ke jihar Plateau ya ce mafi yawan garkuwa da mutane da ke aukuwa akwai gamin baki tsakanin 'yan bindigar da al'ummar gari da suke ba su bayanai. To in kin ga irin wannan sace da ake yin kika duba shi da kyau wato za ki ga ba a iya zuwa a shiga cikin gidan mutum a yi nasara sai an samu dole 'yan gari da hannunsa a ciki. To idan ka lura kamar irin eh, garkuwa da mutane da ake yi ana karɓan kuɗin fansa kuma cikin 'yan kwanakin nan zaka ji ana magana miliyoyi me yasa su wayannan masu garkuwa suke faɗo irin wayannan kuɗaɗe da hankali ma baya iya ɗauka ba mamakin harkar da suka bude su kuma suka za su gaba da yin shi suna neman da su siya kayan fada ko suna da wani shirin wani abu ne daban da suke shirya shi kuma wanda ya saka da wannan saba da wannan harka dole ne zai nema shi kansa kayan da zai da kansa kamar makamai kuma abin da ya kamata a yi shi ne a tare mashigan makamai daga ina makamai suke shigowa wani suke sana'ar makamai 'yan sanda da kuma 'yan tsaro a duba makamai da ake shigo da su ana shigo da su a daidai masu sai da makamai suna semawa da wa ya kamata a yi bincike domin waɗannan mutane irin wannan kudin suke karbowa makamai suke sewa da shi hmm. kuma harkar su ba ya sai a kan sato mutane bane kawai suna yin fashi kuma a wasu wuraren. Kamar za mu iya ce hurumin gwamnati ne ta san inda ake shigowa ko da ta ruwa ne ko ta jirgin sama ne. Ta ina kake ga kamar ita gwamnati ta gaza wajen ah, fahimta ta inda ake shigowa da irin waɗannan makamai. makamai da ba bisa ka'ida ba. Bayan da za a yi a ce a ƙasa kamar Najeriya a ce wai makamai na shigowa ƙasar nan ba su hanyar suke shigowa ba. An san su ne suke da makamai na ƙwarewa da suke sa da kansu. Domin haka ya kamata a binciko musamman masu tafiyar da harkar makamai kamar na ga kwanan an kafa wata agency a ƙarƙashin National Security Advisor wanda su aikin su bincika makamai ne na ƙasa. Ya kamata a yawaita ayyukansu domin su zama masu lura inda makamai suke shigowa. To daga karshe ina kake ganin kaman eh, za a samu mafita musamman wajen yin garkuwa da mutane tunda ah, kamar yadda kayi bayani yanzu abin ya zama kaman wata sana'a ce wanda waɗansu suka haɗa kai suna yi ina za a kawo ƙarshen wannan matsala. Shi harka wanda ake wannan dole ne ƙasa baki ɗaya jama'a su haɗa hannu da gwamnati domin a ga an ƙare ƙasa daga cikin wannan barayi. Alamar yadda abin yake tafiya ba za a ce gwamnati ta kanta kaɗai za ta iya wannan lamari ba domin eh, shi harkar security sana'a da kowa dole ne ka shiga ciki kaga cewa kai ma a matsayinka na ɗan najeriya ɗan ƙasa ga cewa ƙasar nan ta guje daga wannan bala'i na sace-sacen mutane ake da kuma kisan da ake yi dole a goyi bayan gwamnati don ga cewa an ƙare wannan abin kuma masu yin propaganda ta hanyar salula da kuma hanyar rubuce-rubuce ta social media dole ne su rage hmm. su dinga rubuta rubutu da zai inganta karewa wani al'amari. Prince Akims James kenan wani mazaunin jihar Plateau yayin da masu nazari ke bayyana mabambantan ra'ayoyi kan dalilan da ake samun yawaitar matsalolin garkuwa da mutane a Najeriya. Shi ma Prince Abdullahi Attajiri Baraden Kefi kuma zannan uke a jihar Nasarawa ya danganta lamarin ne da siyasa. wannan masifa da yake kallon ta take ci ta kare karewa abu ne da akwai siyasa cikinta akwai ah, ah, wai manya da ake tunani da hannunsu a kullum a asasa wannan masifa da take ci ki karewa ba aka ba in kika lura ai ba abun da gwamnatin tarayya ba ta ba abun nan arewa ne aka fi yinta kuma in kika lura duk jami'an tsaron na shugabannin su yan arewa ne domin ta take ci ki karewa babu ce kawai da siyasa ke ciki. To idan ka ce 'yan siyasa ana batun a saci mutum a ɓoye shi a ce sai ya kawo kuɗin fansa. Kana ga aikar aikar abu gwamnati ta zauna lafiya ai mhm. karki kara karki rage. Mhm. To jirgin ta aka yi an yi investigating abun ne kawai a ga inda za a yi a bata gwamnatin ba wani abu ne. Mhm. Karki kara karki yi harka ce kawai da siyasa ke cikin dan ba ka ba shugaban kasa duk abin da zai ne ya yayi. Mutum da siyasa na ciki sai mu kuma mu ga Allah kawai mu ta addu'a. Ba ka ganin kamar ita gwamnati da yake tana da masana da yawa waɗanda ya kamata a ce sun fahimci fuskanci irin waɗannan masifu da ke aukuwa da kuma samar da matakai dai wayanda za su kawo sa. Hajiya ba masifan da ya fi a waye gari a samu a ce malamai da jama'an Najeriya kowa ya tashi sai tsine shugaban ƙasa. Buhari ya yi kaza Allah ya tsine mu Buhari to idan ka ci gaba da tsine mu shugaba da yake mulkin ka idan ya lalacewa zai wahala ya ke tunanin wannan masifa ya kare kullum malaman mu maimakon su yi su yi nasiha a sai yadda za a yi ta ma shugaban kasa addu'a na alheri Allah ya sa shi ya karfin wayannan mutane Allah ya kai mishi mafita ah, to kullum tsine mai ake kuma ana so a samu fita akan wannan masifa to naji Allah ya tsine mu shugaban kasa mu kuma sai mu saka mu aina to mu ne dan Najeriya mu da kanmu muke kakkaro muke kikiro mu kanmu masifa an ce shugaban kasa ya tsufa bai isa mun ji yatsu ba ba ga yara kana sun fito suna neman shugaban kasan ba a ba su mulki mana kenan kana ganin kamar ita gwamnati ba abin da za ta yi kenan a cikin waɗannan masifu da ake ajiya tana yi ai na faɗa miki nace tana yi menene gwamnati ba ta yi ba su wanda aka ba su ragaman yaƙi da wayannan mutane za su ja dan mana su ja kudi an bada mulki an bada menene muke so a mana da ba ai ba an bada kuɗi wanda aka ba su ragaman abun su ya kamata su ja hannu riga su sa tsoro Allah zukatun su su kawo ƙarshen wannan masifa amma sun yi tunda da ta zama masifa ina mafita mafitan kenan mu ci gaba ba makasan mu addu'a mai wa shugaban kasa addu'a su kuma jami'an hukumar tsaro tunda amana ce aka ba su kuma Allah zai tambaye su wannan amana tsoron Allah a zukatansu su fito su yi aikin da aka sa su fi sabilillahi to a shekarun da Buhari yake yanzu dan ya mai ya kamata a yi a mai addu'a ya shigo wani harkan da ta fi shi yayi yayi yayi yayi to mu koma ga Allah kawai in kuma mun ce shugabanci muke so ba mu so tsofaffi mu kawo yara Abdullahi attajiri kenan baraden kefi kuma zannan uke a jihar Nasarawa. Wani da masu garkuwan suka sace kwanaki a hannunsu, Mr. Abraham Bukar ya ba da shawarwari ne kan yadda al'umma da gwamnati za su taimaka wajen kawo ƙarshen talauci da jama'a ke ciki. matasan nan a dubi taimako wanda za a yi a jawo su su ma su ga arzikin kasan na ana yi tare da su. Ta yaya iyaye su ma za su taimaka wajen tarbiyyan 'ya'yansu? Kowane iyaye ya kamata ya ɗauki lokaci ya ga ya ba 'ya'yan shi tarbiyya bisa ga addinin da ya ba da gaskiya. Ɗaya kenan na biyu a yi kokari iyaye su sa 'ya'yansu makaranta su ga kuma wani irin rayuwa ne 'ya'yansu suna yi ko baka ba idan yaro ya zo gida sai kaga yau ya canza takalmi gobe ya canza riga ko kuma ya sayi wata abu wanda ka kaga ya fi karfin samunsa ya kamata iyaye su yi tsoron allah su faɗi gaskiya su taimaki al'umma a developing local government domin zaka je wasu guraren ba hanya ba gada wannan ya sa mutane sun taso daga kauyuka an zo an taru cunkus a cikin birnin gari to wannan taron da a cikin birnin gari ba alheri ba ne na daya noma da ya kamata a yi a kasan nan wanda al'umma ya matasa da mutane su yi noma a kauyuka kowa ya gudu ya bar kauye ya zo ya zauna cikin gari kusan zan ce baya da amfani a cikin zaman gari amma inda an gyara local government kinga zai zauna gonansa ya yi noma ya yi kiwonsa ya biya bukatunsa. A shekara ta 2020 Majalisar Dattawan Najeriya ta ayyana ɗaurin rai da rai ga duk wanda aka samu da aikata laifin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa wanda waɗansu jihohi suka amince To sai dai har wa yau Matsalar ba ta sauya zani ba yayin da waɗansu ma da aka yanke wa irin wannan hukunci kan sake kufcewa daga hannun hukumomi kamar yadda ya faru a lokacin da 'yan bindiga suka fasa gidajen yare a sassa daban-daban na Najeriya inda fursunoni dubu biyar da ɗari biyu da talatin da takwas suka arce a shekarar bara kaɗai. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji. yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice Assalamu alaikum mai sauraron gidan radiyon murya Amurka a daidai wannan lokaci da ake gabatar da shirin labaran wasanni. Shirin namu na yau zai ta'allaka ne kacokan kan gasar kwallon kafa na cin kofin kasashen nahiyar Afirka da ake kira da sunan AFCON 2021 a takaice. Wasan wanda shine karo na 33 tun farko an shida za a gudanar da shi ne a watan Yuni zuwa watan Yulin shekarar bara amma saboda wasu dalilai da suka hada da cutar coronavirus hakan bai yiwu ba. yanzu dai an shirya gudanar da gasar ne daga ranar lahadi tara ga watan janairu zuwa ranar lahadi shida ga watan fabrairun shekara 2022 a kasar kamaru kuma za a fara gasar ne da mai masaukin baki kasar kamaru za ta fafata da kasar burkina faso da misalin karfe 4 na yamma gasar dai an shirya ne za a fafata tsakanin kasashe 24 a kuma buga wasanni har sau 52 ga kuma yadda aka tsara rukunan kasashen da za su fafata a tsakanin su a rukunin a akwai kamaru burkina faso da tsibirin Verde da kasar habasha a rukunin ba akwai gini da malawi da senegal da kuma zimbabwe a rukunin ca akwai tsibirin comoros sai kasar gabon da ghana da kuma kasar morocco a rukunin da akwai kasar mas masar da kasar gini bissau da najeriya da kuma kasar sudan a rukunin a akwai kasashen algeria wacce ita ke rike da kofin a halin yanzu sai kasar equatorial guinea da kasar ivory coast sai kuma kasar saliyo a rukunin fa akwai kasar gambia da mali da mauritania da kuma kasar tunisia to akwai hira da ne da tsohon sakatare janar a hukumar kwallon kafa na kasar najeriya sani ahmed toro kan gasar kwallon nahiyar afirka sai a dakwance mu yanzu kuma ga hirar tamu da alhaji sani ahmed toro yariman toro to na dole mu gode wa kasan eh, Cameroon da Allah Ubangiji ya nufa suka yi yakan kokarin su ce yana ɗan wasa yana kokari ya ga cewa ya je ya yi rawan gani ko ba komai don ya samu riba sha'anin sha'anin abinin nasa ga club ɗinsa ta samu ci gaba haka shi ma ya samu ci gaba wajen samun kuɗi wannan abu ba karamin abu ba ne wanda san kasashe yanzu ba a raina 'yan wasa ba a raina kasashe ko najeriya yau an ce za ta yi alal misali da nijar tunda 'yan wasa sha ɗaya sha ɗaya ne dole ba za ta raina ta saboda yana so ya ga cewa ya ci wannan kofi. ya kenan da Sani Ahmed Taro kan gasar kwallon kafar nahiyar Afirka wanda za a fara shi a ranar tara ga watan Janairun wannan shekara. Abdulhamid Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Tuma Dalla yanzu ko ga baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga amurka da su kare martabar dimokuraɗiyya a bikin farko na cika shekara guda da gagarumin yunkurin ta yadda zaune tsaye da Biden ya ce ya gwada asalin kasar Shin za mu zama al'ummar da ta yadda da tashin hankalin siyasa a matsayin al'ada? Biden ya tambaya. Shin za mu zama al'ummar da za mu bari jami'an zaɓe da suke ɓangaranci su sauya sakamakon abin da mutane suka zaɓa da doka ta ba su dama Hukumar lafiya ta duniya ta ce sabon samfurin cutar corona coronavirus da aka gano kwanan na ƙasar Faransa ba wani abu bane da za a dami yanzu. Masana kimiyya a gidauniyar IHU da ke birnin Marcel sun ce sun gano sabon samfurin cutar na B16402 a watan Disamba bara a cikin marasa lafiya sha biyu da ke zaune a kusa da Marcel yayin da aka gwada mara lafiya na farko da ya kamu bayan ya yi tafiya zuwa ƙasar kamar da ke tsakiyar Afirka. Mahukunta a kasar Kazakhstan sun ce masu zanga-zanga da dama ne suka mutu a har haren da aka kai kan gine-ginen gwamnati, sannan akalla jami'an 'yan sanda sha biyu suka mutu. An gano gawar ɗaya daga cikin jami'an an cire masa kai. Mai magana da yawun 'yan sandan ta ce akwai yunkurin mamaye gine-gine a almaki cikin dare, kuma da yawa daga cikin maharan an kore. To masu sauraro baki ɗan abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya bada umarni da ma injiniya mu na wannan daren. Baba ya ko makeri nake cewa a kwana lafiya. Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.